ku musamman jarumai da ke wannan masana'anta na Kano sun fara canza sheka zuwa jam'iyyar PDP? Eto, ma na gani I was so shocked, you know, and disappointed. Da na gani Adamu ya koma PDP ya daga hannun Atiku. Abin ya taba ni gaskiya saboda Allah. Cuku kana ga me yasa haka? Ni a tunani na ina ganin kaman ra'ayi ne na shi haka saboda kowa yana da irin ra'ayin shi. so watakila ya yi ra'ayin hakan ne kawai wani zai ce ra'ayi wani kuma zai ce a ko shi ma ya bi ne don ya karbi kuɗaɗe da aka ji alhaji atiku abubakar yana ba ma wasu daga cikin jarumai da suke tare da shi a nan kuma jam'iyyar apc ana ware wasu ne a ba su motoci da wasu kuɗaɗe eh to gaskiya ne akwai wanda aka ba motoci aka ba kuɗaɗe wanda mu ba ya zo wajen mu bane amma saboda mu muna yin eh, buhari ne domin ra'ayi kuma tun da ni Allah ya da za a samu canji kuma samu so mu ji kaɗan daga cikin abubuwan da aka kace an yi kuma ana sa rai eh, saboda ai abubuwan kaman saboda ai Kannywood sun ba da kudurin su na abubuwan da suke so na tallafawa a businessin da kuma gyara kasuwa da kuma wasu abubuwa da kuma inda za a erecting cinemas a kusan kusan each local government da yake Najeriya a arewa wanda an yi haka na tabbata cewa Allah da kuɗi za su ringa dawo kuma ana sa ran za a yi ne ba a yi ba eh to ai duk wani abu sai an sa rai an ce za a yi sannan kuma a yi shi kuma Allah ba da iko za a yi shi. ba a samu a shekara hudun bayan nan ba ana sa rai za a samu a shekara hudun gaba ke. Insha Allah za a samu ai abubuwan Najeriya yana da yawa damoyin ɗan Najeriya yana da yawa ba zai centralizing komai shi akan kanu gaba ba. damoyin Najeriya kamar yanda muka sani ne ba mu da matsalar da ta wuce sana'a matasa APC su ma ba a ja su sun koma abinda zan gaya wa jarumai da suke apc da duk wani mutumin da yake apc da duk wani matashi da yake shi ma fan ne nawa wako kuma a masoyin ci gaba ne shine ya tsaya tsayin daka ganin cewa apc ta kafa mulki apc ta dawo kan mulki apc ta ci gaba na tabbata in allah yadda buhari zai cika alkawari saboda mai tsoron allah ne mai cika alkawari ne matar shi kuma aisha buhari mace ce mai kamar maza mace ce wacce in ta yi magana za ta tsaye a kai kuma tana tare da mu ɗari bisa ɗari kuma mu muna nan tare insha allah in mun rasa allah ne mun mun samu allah ne wannan mun yi dogara da mun dogara da allah a kowane irin hali da muke ciki amma ni ba zan koma pdp ba ina nan a apc ko da ni kaɗai zan rage ba ina nan so masha allah mun gode thank you very much an jarida koman shi akan gaba najeriya kamar yadda muka sani ne ba mu da matsalar da ta wuce sana'a matasa ana korafin sana'a nan kuma masana'anta ce za ta iya producing kuɗi ko kuma ina ga bayan man fetur ina ga shine na biyu a samar da kuɗin shiga a ƙwarar muna biya in ba a lura da wannan ba kana ga ana ƙoƙarin rage rashin ayyukan yi a cikin matasa kenan? A kwanakin baya shi eh, shugaba Muhammadu Buhari ya yi korafi ko kuma ya yi tunanin bari ya yi wa masana'antar Kano wani abu. Wanda korafi ya yi yawa maganganu ya yi yawa akan maganar Fin Village wanda aka zo ba a yi ba amma ni a waje na alkhairi ne. Domin da a yi Fin Village wanda a ce an erectin mana cinemas a each local government da yake arewa wanda za mu iya nuna fim mu a rana ɗaya za ga a washe gari insha Allah za ka tashi a cikin mutanen da suka samu alkhairi saboda muna cikin wannan sana'an sama da shekara ashirin. kuma na tabbata in Allah yadda idan Buhari ya wuce in Allah yadda za mu rufin dividend in democracy to kana ga kai ba abin da nisa ka canza shiƙa ke na wannan tafiyar ni ba zan canza sheka ba Buhari nake yi kuma duk wanda Buhari ya ce mu yi shi za mu yi shi saboda a matsayin shi na mai gaskiya ina ganin ba zai ce mu mara gaskiya ba saboda haka ni zan ci gaba da tafiya a wannan tafiyar ta Buhari koda bayan siyasa ina makomar Kannywood e eh, wannan kuma daga Allah ne duk abin da Allah ya tsara ramu samu ramu samu abin da ba nan ba ramu samu ba amma mun san cewa idan mun yi wa gwamnati aiki definitely insha allahu za su san cewa mun musu aiki kuma za a ci riban abin daga baya kenan a baya ba kuma a wannan tafiya aiki ba shi yasa har wannan muna nema mu rufe shekara hudu ba ta wanke ni komai ba kenan e to ai gaskiya an yi ana shirin yi kuma Allah yadda za a yi matar shugaban kasa ta yi magana kuma shi a woman of her words shi ma shugaban kasa ya the man of his words i believe in Allah yadda za a samu canji kuma samu ku musamman jarumai da ke wannan masana'anta na Kano sun fara canza sheka zuwa jam'iyyar PDP eto eh ni ma na gani i was so shocked you know and disappointed da na gani adamu ya koma pdp ya ga hannun a ciku abin ya taba ni gaskiya saboda allah cikin kana ga me yasa haka ya tunani na ganin kaman ra'ayi ne na shi haka saboda kowa yana da irin ra'ayin shi so wataƙila ya yi ra'ayin hakan ne kawai wani zai ce ra'ayi wani kuma zai ce ah, ko shi ma ya bi ne don ya karbi kuɗaɗe da aka ji alhaji atiku abubakar yana ba ma wasu daga cikin jarumai da suke tare da shi a nan kuma jam'iyyar apc ana ware wasu ne a ba su motoci da wasu kuɗaɗe eto eh gaskiya ne akwai wanda aka ba motoci aka ba kuɗaɗe wanda mu ba ya zo wajen mu bane amma saboda mu muna yin ah, buhari ne domin ra'ayi kuma tun da ni mai ganga mai ganga masu gudu su gudu mai ganga mai ganga masu gudu su gudu mai ganga ka buga mana in faɗi sakamakon canji a ƙasanmu <laughs> Aka adam izango ya faɗa kuma gaskiya ne an samu eh. sakamakon canji in <laughs> mm, gode assalamu alaikum jama'a an ce ana yin siyasa ne don riba kuma an ce siyasa riba ta duniya ake ci amma ban yadda da haka ba domin da duniya ake neman lahira saboda haka duk abin da kake matukar bai saba a ka'ida na addinin musulunci ba za ka iya sama ma kanka gidan wuta ko aljanna saboda haka ni na ci riba sosai riba na na farko shine ni musulmi ne riba na na biyu ni masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam riba na na uku na rabu da mahaifiyata lafiya riba na na hudu shine ina zaune da mahaifina lafiya na biyar kuma ina kyautawa na ƙasa da ni sannan riba na na shida shine na zo zamanin shugaba muhammadu buhari kuma ni ina daga cikin manyan masoyan muhammadu buhari wanda za su iya dangwala masa da jininsu za su iya ba da jininsu muhammadu buhari ba don komai ba saboda shi cancanta muna nan tare da shi dodar babu fashi ko da kuɗi ko babu kuɗi wallahi muna nan kuma wallahi babu fashi Eh, takurin ƙus shi ke nan mun ga sakamakon canji. Buhari na 'yan Najeriya tafi limamin canji. Dattija ka maimaita mana ƙyalale mata yage. <laughs> Kuma da gaske da ta yagen, ni dai na dina amfani da lima. saboda na fahimci in ana rana ma an ka saka lema in yi absorbin eh, eh, ranar da yake a kanka in kuma ana ruwa dama ba ruwa na da lema saboda ruwa ni imani na ubangiji shiga nake jika ni tsintsiya ne dai muna tare ita saboda a ah, tsarki ma daga cikin imani haka ga mana musulunci zai mu shara duk wanda ba san apc da allah kare sake share gidan shi da tsintsiya mun gode <laughs> to ga shi nan dai kai da ganin shi ka san bawan allah ne su ba barawa ba ne ba luta ba ne shi ba yin conspiracy da shi ya cushe talakawa ba neman komai yana da shekaru a duniya da yawa a kuma yake nema ba su yake kawai kafin wani lokaci ya ɗora a akan turba da ta dace ta saboda Allah wai me ma hujjanmu da ba za mu ce ba za mu yi shi ba shi ɗaya gefen me mana ba abin da ya mana a da buhari don Allah a yi shi kawai na da ɗimbin masoya da yawa ni motivational speaker ne ni freedom fighter ne ni peace ambassador ne kuma ni human right activist ne zan gaya muku abin da zai cuce ku ba saboda al'umma su ne a gabanmu wallahi wallahi wallahi na rantse babu kafara ba mu da wanda ya fi shugaba muhammadu buhari yanzu a cikin masu neman takarar shugabancin ƙasar nan inda hali ma bayan ya gama ya ƙara babu hali ya ba wanda zai rike in gode Allah wasu banjo yana bin shi sau da kafa kuma mutumin kirki ne Wasu banjo na gan shi yana tuna min da tun da ya diago inda ya biya ga Buhari Buhari bawan Allah ne kuma Allah yadda sai ya zarce mhm. Buhari nake yi kuma ina yin ganduje sannan ina yin masari ina yin barista ma abubakar ina yin almakura ina yin asla ina yin yahaya bello ina yin bindo kuma ina yin atiku amma fa ba gudu na kebbi eh, ba atiku <laughs> wancan ba yawa wannan duk wani gwamna da ya kasance dan apc da duk wani candidate da yake apc kai tun daga kan councilor uh, state house of assembly federal uh, uh abin ga level wato uh, federal house of representatives wannan yin senate duk wani dan apc muna tare da shi dokar ne ba gudu ba da baya voba vote buhari again Let's sustain the change.